to a bana dai kamar shekarar bara mahajjatar da su je aikin hajji banan allah ya nuna mana suna nan dai akan dubu saba'in da shida kamar yana aka bamu bara wannan kuma ya biyo ayyukan da ake a nan shi masallacin haram a kaba inda harin za a kan wannan ayyukan amma an ba mu tabbacin cewa ana kammala wannan aiki ba ma wai na da samu cikon sauran ɗaliban ta dubu casa'in da biyar da aka saba ba ta ba a'a ba mamaki ma mu samu ƙari Allah ya wato kashi ishirin nan da aka rage na mahajjata duk duniya har bana ma ta hukumar ta saudiya tana kan bakanta a watakila aji ba za ku rasa taɓo wasu abubuwa da suka shafi zai iya yiwuwa akwai wasu alazai da suka zauna ko ba su koma ba waɗanda ake jin labarin wasu ma ana turo wasu ana dawo da su gida ta korarsu ake daga can saudi arabia din shin akwai wasu abubuwa irin waɗannan waɗanda kuka taɓo da jami'an saudi arabia eh wannan batu gaskiya batu ne da ya samu kowanne mazaunin ƙasar saudiya inda ba ɗan ƙasa ba ne kuma ba shi da takardu a ah, cike na zama a ƙasar saudiya ba 'yan najeriya ba akwai 'yan kasashe da dama 'yan indiya ne ethiopia ne da sauran kasashe na duniya amma abin da shi wannan tattaunawa ya kai kuka ga su hukumar alhazai ne. yadda mahajikanmu wani lokaci kan kuskure idan wani abu ya faru saboda rashin fahimtar fahimtar yare da dokoki na nan kasar saudiya kafin a fargasa da ga sun ɗauki mahajjatan sun ce sun kulle kuma irin wani abu yana faruwa da dama sai ka ga mu hukumar alhaji ta kasa ba a sanar da mu ita kuma consulate da take nan jidda dan irin wannan aiki ita ma sai ka ga ba ta sanin me ke faruwa eh to wannan gaskiya an kai kuka kuma sun ce eh bai kamata a ce an kama mu ba a sanar da kowa ba saboda haka za a ɗauki duk wani mataki da ya kamata zuwa gaba ba za a yi wa wani alhajin najeriya irin wannan ba mu kuma namu wannan muna kokarin a fahimtar da mutane su san yancin su don ko da kayan laifi an kama ka kana da embassy kana da consulate kamar a nan saudiya da ya kamata a sanar da su nan a ma yancin wannan aji ya nuna tun da waɗannan kujeru dubu saba'in da shida ne duka ayyuka za su gudana ba tare da samun wata matsala ba yadda aka yi bara kenan kowace jiha irin alazan da aka bata su su za ta yi tsammani ko za ta yi shiri a kansu saboda yin hajjin bana insha Allah. Eh haka ya kamata da dai babu ƙari na aka ba kowace jiha haka za su da za a iya ba ta amma kuma akwai abin da muke so jihohi matakai da ake ɗauka na rige masa alhazai dan ɓata wa ƙasa suna. To kaga jihar da take da irin wannan ilal alal misali ba za su samu wannan kujerun nata na dawo. Amma wannan sai ai bincike ba a yi da mutum zai ce a jihar kaza jihar kaza. kuma ina wani gaskiya ba ma ma faɗa da lantarki a ɗan ba sai nan ake ake da nema ake ai gyara.